Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da In baka bari girma da arziki ba baka hana ɗiyarka fitallan nono ba to wallahi duk abin da ya same ka kai ka ja ma kanka su ma suna da laifi in har namiji yana son haka koko namiji yana kishin matan shi koko ɗaya uba yana kishin diyar shi to ya tare mata dukkanin lalurorinta musamman ma a ce matan aure amma yanzu nan sun taso suna tona matan fulani asiri da wanda tayi da wanda ba ta yi ba ma duka an yi jam'i an bata mana suna kuma ni abun ma ya ma bata man rai Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A bana, shirin domin iyali zai fara tashi ne da batun yunkurin inganta sana'ar sai da nono da Fulani mata suka gada kaka da kakanni, yunkurin da matan suka yi na'am da shi sai dai suka ce da sharaɗi. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya yi nazarin wannan yunkurin ga kuma rahoto na musamman da ya haɗa mana. Shugabannin Fulani a Najeriya sun fara wani shiri da suka ce zai taimaka wajen gyara tarbiyya a tsakanin iyalan filanin. A wani babban taron da suka gudanar Amina fadar gwamnatin jihar Niger, shugabannin filanin sun ce suna shirin hana yin tallar nono ko kuma fura da nono da ‘yan mata da ma matan aure na filanin ke yi a cikin garuruwan Najeriya. al'amarin da suka ce yana taimakawa wajen gurɓatar tarbiyyar filanin da ma samun ɓaragurbi a cikin zuri'ar filanin. Ga dai jawabin da shugaban ƙungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya, Alhaji Muhammadu Kirwa har ɗan zuru ya yi a wajen taron. Mun wara faɗakarwa ga dattijai da uwaye da shugabanni. Magana tallan nono ‘ya'yan matan yila ne. to yanzu mu ma muna da 'yan sandan mu don 'yan sa sun yi mutum dubu goma in baka bari girma da arziki ba baka hana ɗiya ka tallan nono ba to wallahi duk abin da ya same ka kai ka ja kanka domin hillancin ba mu sake da a ci mutuncin hillanci dalilin da zai sa mu hana tallan nono a shari'ar musulunci da za a ɗaura maka aure sai an biya saraki. sadakin nan babu wanda zai so a ce uwa shi ta haihe shi babu sadaki duk duniya gaba komai rashin kunya ka baka so a ce mama ka ba sadaki an ka aure ta dan ba sadaki ba aure to sai aka ce kuma wajen ɗaure aure malamai za su zo zauna ce ai salati goma ga annabi a ce to kai miji daga yau da ci da sha da sutura da ba ta wurin kwana da koyan mata da addini da kare mutuncinta da biyan bukata to kai wani malami gare ka wanda ya ce in ka aure ta ka aza mata kwarai nono ta je talla talla nono akwai akwai kada mutuncin ta ciki babu ko to bari waɗa muku haɗarin shi in ba mu ba yanzu ba mai auren budurwa shekara goma sha shida sha bakwai yarinya mai kyau kyakkyawa ya sake ta ta je ta horma katon banza ya ruga mata ciki ta da ta haihuwan ma shege cikin gidanka ta haihuwan ma dan kidnapping cikin gidanka me zai hana a ce yara sun koma yan kidnapping in dai da ɗan arziki ne wanda uban shi ne ya haihe shi tare da uwar shi na sunna akwai ɗan da zai je ya da shawara a zo a ɗauki uban shi saboda haka tallan nono Arɗawa, babu ruwanmu da wata magana wallahi duk wanda bai hana ɗiye shi tallan nono ba ɗan wakan daga shekara hamsin ka ga dama ba ta ta ta kwana ma kasuwar kai ka sani amma dai matasan yara mata yan mata matan aure to wallahi kulan ku duk wanda bai bari ba billahi lazi mun daura damar hwada da ku shi kan wannan tabbas to matasan matan filanin dai sun ce sun yi maraba da wannan tsari to amma kuma akwai wani hanzari ba gudu ba kamar yadda ɗaya daga cikin su mai suna huraira da na ci karo da ita a can ƙauyen shambo da ke yankin karamar hukumar rijau in har namiji yana son haka koko namiji yana kishin matan shi koko uba yana kishin diyar shi to ya tare mata dukkanin lalurorinta kamar musamman ma a ce matan aure wato matan aure masu tallan nonon ke yawwa wata namiji zai aure ta daga gidan iyayenta ya ɗauki nauyinta amma da zaran an yi auren sai ya ce mata ya bata dama ta ci gaba da tallan fara da nono iyakan shi ya tatsi nono ya bata ya ce mata ta je ta fita ta saida ina nihin ba su cefa ne ko yawwa ba sa cefa wani namiji idan ya baka masara ko dawa ya baka shi kenan sai dai ka ɗauka kai za ka ɗauka a ƙwaƙwalwanka ka kai shi cikin gari a niƙa da kuɗin nonon nan za ka yi niƙa ka yi cefane sabulu an rashin lafiya ya kama da shi za ka yi kuma wani lokaci shanakai ma sukan yayi ba nono a hakanan sai dai ka je ka yi sodore ka siya nono a hakanan kuma za ka saida ka je ka mishi cefane ka ci da shi ka ci da 'ya'yan shi sannan ka ɗauki wani lalurorin ko wani tafiya ko wani iyaye ko wani hidima haka nan ya tashi duka fura da nonon nan ne za ka yi wannan hidiman kaga ko wata idan har ba ta da wannan karfin idan ba ta kai zuciyanta nesa ba sai ka ga tarbiyyanta ya lalace na fahimce ki mazan naku kuma na da laifi ke yawwa su ma suna da laifi akwai wanda ma ko masara ma bai ba mata shi idan ya tatsi nono ya bata shi ne nan za ta siya masara ta nika ta yi cefane ko ko dai duk wani dai abin da za a ci a cikin nonon nan ne wani ma bai ma da nonon a haka nan matar shi take rufa mishi asiri amma yanzu nan sun taso suna tona matan fulani asiri da wanda ta yi da wanda bata yi ba ma duka an yi jam'i an bata mana suna kuma ni abin ma ya ma bata man rai mataimakin shugaban kungiyar miyatti Allah a Najeriya Alhaji Hussaini Boso ya ce akwai tsarin da suka tanada da filanin za su bi domin sai da nonon nasu cikin sauki. Akwai kamfanonin madara ko ina za mu ci gaba da wayar da filani mu nuna masu muhimmancin wannan. maimakon a kawo gari kamfanoni su bi su karba su auna zuba da kuɗi wannan shine zaman lafiya gare mu amma wani illa tallan matan fulani yake da yana da illa kure wata ma bata da nonon zuwa za ta yi ta tsaya to saboda haka sai kaga ta wurin nan mai lamarin shedanci ya cika ciki saboda ka illa ne ƙwarai To batun zargin rashin iya riƙe mata ga mazajen fulanin ya shigo ciki, akan haka ne na tuntuɓi ɗaya daga cikin mazajen fulanin ga abin da yake cewa. Mu gaskiya mu ma matasan fulani mun gaji muna ganin matanmu suna shiga gari, wata ma daga ruga ma ake buga mata waya, eh, yar fulani ke ɓata muna lokaci ki kawo muna nono. To kaga wannan abu ba cin gaba bane. Ya kamata kowane filani yi abin nan da fulani ke cewa gonga da gonga. kowa jogo kogal debbo muɗum no woɗi a rinka yin cefane a rinka kulawa da mata turar da an ka ɗarma aure amma sai ka ga wasu maza sun sake mata su haka nan. To amma me yasa ba su ba su ba su ba su abincin su mazan fulani musamman kudin da ake magana. Ba wai magana abinci ba ne kamar yawa cewa dai matan su ke cikin gari suna tallan nono shine kawai ya ci ma fila amma in don ci abinci dai alhamdulillah ko ne billa yana kula da iyalin amma abin ya zama al'ada ke abin ya zama al'ada tun al'adu tun shekaru aru aru ko haka ya iske filani suna tallar nono cikin gari to abin amma yanzu sai ya zo da matsala ya zo da shige shige da zumde-zumde da ka duba yaran da ake haifa ma fulani yanzu kaga fulata na fara tana goye da yaro baki kirin da gani na wannan kasan ya yi kamar da ɗan borno eh, to shi ne ba musu irin wannan abubuwan kaga filani suna ta gurɓacewa amma da kai mata kana tallan nono ni mata na ta bar tallan nono kuma kana da diya mai ko nan gaba duka za a zo a hana yanzu kai zaka bar zaka hana diya kake insha ma Allahu a shirye amma yanzu kai kana ganin alamu akwai matsaloli da su diyan naka da ke tallan nono gari matsaloli akwai su mutum yana gani yana ji kuma wani bi daga ruga ake buga musu ƴaƴan fulani waya ko matan aure a ce wance muna son fa mu sha nono yanzu karfe goma ta yi ka gani yarinya tana ko abin yana ɗauko problem tsakanin maza da da matansu eh kuma ga wannan zamani da ya zo na irin ciwon gada ake cewa me kanjama kuke ce mai to ire-ire duk abu yana faruwa da yayan fulani a rugage a jihohin arewacin Najeriya ne dai aka fi samun wannan ɗabi'a ta tallar nono daga matan filanin al'amarin da ke nuna buƙatar sanya hannun gwamnatocin waɗannan jihohi na arewacin Najeriya bisa la'akari da bayanan shugabannin filanin na alakanta tallar nonon da gurɓacewa gurɓacewar tarbiyya da hakan ke barazana ga tsaro da kuma zaman lafiya. Gwamnatin jihar Nijan dai ta ce ta fara ɗaukar matakin taimakawa wajen hana tallar nonon, in ji Alhaji Abdullahi Babaye, babban daraktan kula da harkokin makiyaya a ofishin gwamnan jihar Niger. Ai maganan halatar nan nono ma tuntuni gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sadiq eh, Sani Bello wata biyu da ya wuce ya riga ya ɗauki mataki a kai. Saboda Bobby Grazing Reserve yanzu aiki ya riga riga ya ma wuce rabi a gurin nan akwai santa na wanda duk ya ɗauko nono zai kawo za a saya a yi yogurt da shi Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba ku ji abin da ya tsone mu mata Fulani ido da kuma tallafin da suke bukata daga magidantan. Yanzu a madadin Mustapha Nasir Batsari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta, za ku iya sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu.